Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 23 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19, tara da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin sun gana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma kiri ne tare da sarfilu hashim gumel za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu a dokar sake buɗe gwamnati da ke kawo karshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatu hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekarar 2015 ta sudan ta kudu na neman duk bangarorin da shafa a kasar su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka samar a watan da ya gabata shugaban mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce amurka za ta mayar da ofishin jakadancinta na isra'ila birnin kudus zuwa karshen shekara ta 2019 to kanan labarai kuka ji kenan to bayan kun gama jin kanan labaran za ku ji cewa wato kotun ɗaukaka ƙara a najeriya ta fara saurare karar da gwamnatin najeriya ta gabatar mata akan hukunci da babban kotun tarayya ta bayar na a sake shugaban kungiyar 'yan shi'a sheikh ibrahim alzakzaki to ko menene lauyan alzakzakin ya buƙaci kotun ta yi Femi Falana ya ce ba zai yiwu gwamnati ta zo da wata bukata ba a yanzu bayan ta ƙi bin umarnin babban kotun tarayya a hukuncin da ta bayar a can baya. a jiya ne kuma mata suka gudanar da zanga-zanga a kenya akan wariyar da ake nuna musu wurin ba su mukaman shugabanci ko kuma na gwamnati kenan a kasar inda wata shugaban mata na kenya mai suna wacira take cewa ta ce matan ƙasar kenya sun gaji da yadda ake ɗauka su tamkar ba 'yan ƙasa ba don haka yanzu sun tashi tsaye sun haɗa kai domin samun matsayi a cikin gwamnati da dokar ƙasa ta basu aliyu mustapha Sokoto kuma na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya amma duk sai bayan an sha labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu a dokar sake buɗe gwamnati da ke kawo ƙarshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati biyu bayan ta ƙaddama bambancin ra'ayin siyasa kan batun shige da fice da yammacin jiya litinin ne 'yan majalisun wakili suka kaɗa ƙuri'a don amincewa da ƙudurin da majalisar dattawa ta amince shi da wannan ƙuduri na wucin gadi da aka cin amince da shi zai wa gwamnati kuɗaɗen da za ta ci gaba da gudanar da harkokinta har zuwa takwas ga watan fabrairu da fatan cewa majalisa ta cin jiya ne kasafin kuɗin da ba na wucin gadi ba da yake magana da manema labarai sanata sherrod brown na jam'iyyar democrat ya ce wannan labari ne mai kyan gaske ga ƙasa. sanata susan collins ta jam'iyyar republican cewa ta yi yau rana ce da za a yi farin ciki idan aka rufe gwamnati hakan na nuna gazawa a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya saka haraji a kan faifan makamashin hasken rana da injinan wanki da ake shigowa da su amurka da zammarar kare kamfanonin amurkar ofishin kula da harkokin cinikayya na amurka ne ya ba shugaban shawara akan wannan harajin kamar yadda ofishi mai zaman kansa da ke kula da harkokin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce ya gano cewa shigowa da irin waɗannan kayayyakin na kawo cikas ko lahani ga kayayyakin da ake kerawa a cikin gida trump da ya yi sha yin alkawarin tsayawa a kan china da sauran ƙasashe da suke kira kayayyaki da yake cewa suna kwaron kamfanonin amurka kamfanonin da ke kira faifan makamashin hasken rana guda biyu a nan amurka sun nemi a kara haraji domin kare su daga yin gasa da kamfanoni masu yin faifan wanda ake shigowa da su a nan amurka mai ra'usa domin farfado da harkokinsu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekara ta 2015 ta sudan ta kudu na neman duk bangarorin da ta shafa a kasar su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sawa hannu a watan da ya gabata a wata sanarwa da hukumar jmec ta fitar jiya litinin da shugaban hukumar pestos mawawis ya nuna alamun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnati da kungiyar 'yan aware da zama samar da zaman lafiya a ƙasar da rikicin siyasar na ƙabilanci ya sanadiyar raba mutane miliyan hudu daga gidajensu tun watan disamba shekara ta 2013 mawais ya yi kira ga dukkan bangarorin da rikicin ya shafa su yi aiki da alkawarin da suka ɗauka wa hukumar ƙasa da ƙasa da ke kula da yarjejeniyar wato gwamnati da kungiyar 'yan awara na nuna juna ya tsakan saba dokokin yarjejeniyar da aka samar ranar 21 ga watan disamba a birnin addis ababa na habasha hukumar da ke lura da ganin an tabbatar da aiki da yarjejeniyar ta fitar da rahoto da ke bayyana yadda sojojin ke yi wa kananan mata da mata fyaɗe da kuma zargin gwamnati na ci gaba da saka kananan yara a cikin sojojinta. a jiya litinin mataimakin shugaban amurka mark pence ya ce amurka za ta mayar da ofishin jakadancinta na isra'ila birnin kudus zuwa ƙarshen shekarar 2019 da yake jawabi gaban 'yan majalisar isra'ila a birnin kudus pence ya ce cikin 'yan makonni masu zuwa gwamnatinsa za ta ci gaba da shirinta na buɗe ofishin jakadancin amurka a birnin kudus kuma za a buɗe ofishin ne kafin ƙarshen shekara mai zuwa ya ci gaba da cewa birnin kudus shine babban birnin kasar isra'ila kamar yadda shugaba trump ya umarci ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fara shirye-shiryen mayar da ofishin jakadancin daga tel aviv zuwa birnin kudus shugaba donald trump ya, ya juya wa manufofin amurka na shekara da shekaru baya da ya ce birnin kudus shine babban birnin kasar isra'ila kuma ya sa a ɗauke ofishin jakadancin amurka daga tel aviv shugaban hukumar baiwa kasashe tallafi ta amurka mark green ya ce barnar da aka yi a birnin raka na ƙasar syria baya misaltuwa amma ya ce yanzu yana ganin birnin na sake farfadowa Girin da ke zama shugaban hukumar raya kasashen shine babban jami'in amurka farar hula da ya ziyarci raka yayi magana da kamfanin dillancin labaru na reuters jiya litinin bayan da ya kai ziyarar ta arewacin birnin da aka kwato daga hannun kungiyar isis a shekarar ta gabata ya ce ya ziyarci filin wasan kwallon kafa na birnin inda kungiyar isis ta mayar da dakunan 'yan wasa wato dakunan dan wasa ke sauya kaya wajen azabtarwa labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc to madalla kotun ɗaukaka ƙara ta tarayyar najeriya ta fara sauraren ɗaukaka ƙara da gwamnatin tarayyar najeriya ta gabatar mata a kan shugaban ƙungiyar 'yan shi'a sheikh ibrahim al-zakzaki a kan hukunci da babban kotun tarayya ta yi a kansa cewa a sake shi an kammala zaman na farko ba tare da bin umarnin kotun tarayyar na sake shin ba daga abuja ga wakiliyanmu madina dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A wannan zama wanda shine na farko tun da gwamnati ta ɗaukaka ƙara a kan hukuncin da wata babbar kotun ƙasar ta bayar da umarni a saki shugaban ƙungiyar 'yan shi'a Sheikh Ibrahim El Zazzaki an kwashi lokaci ana tada jijiyar wuya tare da musayar yawu tsakanin lauya mai kare El Zazzaki Femi Falana da lauyan gwamnati Oyi Kolawosho inda Femi Falana ya ƙalubalanci buƙatar lauyan gwamnati inda ya nemi a basu damar a gyara wasu takaddu da suka shafi karar da suka ɗaukaka. Femi Falana ya ce ba zai yiwu gwamnati ta zo da wata bukata ba a yanzu bayan ta ƙi bin umarnin babban kotun tarayya a hukuncin da ta bayar a can baya. Because she not hear the federal the order of the lower court with. That's, that's our prayer. Femi Falana ke cewa wannan kotu ba ta da mahurumin sauraron wannan ƙara da gwamnati ta ɗaukaka sai an saki Sheikh El Zakzaki. Duk da rashin samun bayanai daga bakin lauyoyin gwamnati, alkalan kotun ɗaukaka ƙaran sun ce sakin El zagzaki ba zai hana ɓangaren gwamnati ɗaukaka ƙara ba, amma kuma ɗaya daga cikin lauyoyin El zagzakin barista Garba Magaji ya koka cewa ko da a ce an saurari wannan appeal ɗin abin da suka ce shine fa ba za su bi umarnin wannan kotu ba ko da ta yi hukunci to lalle wannan al'amari ne da ya kamata a ce duk wani wanda yake da masaniya a harkar shari'a abin da ya kama da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ne da musamman babban kungiyar lauyoyi ta najeriya nigerian bar association su kalli wannan matsayin da wannan gwamnatin najeriya ta ɗauka cewa ita ta zo ne ta take doka ta take dokar da aka yi kuma ta ce dokar da za a yi a gaba ma za ta take ta to lalle wannan ba abu bane da ya shafi lauyoyin Sheikh Ibrahim Alzakzaki kawai abu ne da ya shafi duk mai fada a a abin da ya shafi doka da kuma haƙoƙin bil'adama na Najeriya shi kan shi Ibrahim Alzakzaki bai samu halartar zaman kotun ba sannan kuma ba a tsayar da takamaiman rana da za a ci gaba da sauraron karar ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Rabbi gani, rabbi na zogonka, na yi rauni, za ta ban taimakonka, ilahu taimaki ne mai hawanka ya an samu. Dangane na madalla a gaida madina dauda ɗaruruwan mata sun yi zanga-zanga a nairobi babban birnin ƙasar kenya a jiya litinin akan gazawar gwamnati wurin baiwa mata kashi talatin cikin ɗari na mukamin gwamnatinsa kamar yadda kundin tsarin mulkin kenya ya shata ga grace alheri abdu da fasarar rahoton wakilin muryar amurka rael ombo daga birnin nairobi makonni biyu da suka shige shugaba uhuru kenyatta ya aiwatar da garan bawul a majalisar ministoci ya kuma zaɓo waɗansu mutane tara da zai naɗa su a kan muhimman mukaman gwamnati amma babu mace ko guda ɗaya a cikin mutanen tara da zai naɗa su a waɗannan manyan mukaman shugaban ya yi waje da mata guda biyar da ke cikin ministocin nasa akan wannan dalili ne ƙungiyoyin fafatuka ƙarƙashin jagorancin shugabar ƙungiyar cibiyar rajin kare hakkin bil'adama da ilimi da wayar da kan al'umma Wengechi Wachira suka shirya wannan maci zuwa fada shugaban ƙasa suka gabatar da kokensu akan buƙatar naɗa mata aƙalla guda tara mukaman minista. Wacira ta ce babu wani yunƙuri da gwamnati take yi na tabbatar da kowane jinsi an ba shi dama daidai wa daida kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar Kenya na shekara ta 2010 ya gindaya. The women of Kenya are of being like second class citizens and now stand together to Ta ce matan kasar Kenya sun gaji da yadda ake ɗaukar su tamkar ba 'yan ƙasa ba. Don haka yanzu sun tashi tsaye sun haɗa kai domin samun matsayi a cikin gwamnati da dokar ƙasa ta basu. tace za mu ci gaba da matsin lamba kuma mu yi amfani da duk wata dama da muke da ita. mu tabbatar da ganin an ba mu hakkinmu da kuma tabbatar da 'yancin rike mukaman siyasa daidai kamar kowa da dukkan matsayin zartaswa a kasar Kenya. Ana ɗaukar kundin tsarin mulkin ƙasar na shekara ta 2010 a matsayin nasara ga mata wanda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana tauye musu hakkokinsu a harkar siyasa da kuma hana su mukamai a hukumar zartarwar ƙasar. Kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada cewa mata su riƙe aƙalla kashi ɗaya cikin uku na kujerun majalisar dokoki da kuma na mukaman gwamnati kana kuma a ware musu kujerun majalisa arba'in da bakwai da mata kaɗai ne za su yi takara a kai duk da haka ba a aiwatar da tsarin da kundin tsarin mulkin ya tanada na ba mata waɗannan guraben a zaben ƙasar kenya na baya-bayan nan da aka gudana a bara mata ashirin da uku ne kacal aka zaɓe su a kujerun majalisar ƙasa Wasu ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam guda biyu a Kenya sun shigar da ƙara a babbar kotun ƙasar suna nema a tilasta gwamnati ta bi kundin tsarin mulkin ƙasar. Ta ba mata mukaman gwamnati sai dai kotun bata ba da lokacin da za ta yanke hukunci akan wannan ƙara ba. madalla grace alheri ke nan aka ji da fasarar rahoton wakilin murya amurka rayel ombuo daga birnin nairobi a kasar kenya waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe 12 ne da minti 15 na dare a nan washington kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya har shekarun bayan da suka shige hausa fulani ya rike mukamin chairman na naman local government inda ba mu son zaman lafiya ba za mu ba hausa fulani wannan zarafi a kasanmu. Kamar haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kamar na yanzu na sauran al'umma a akan fulani zaka ji yau an yi binuwe gobe nasara jibi taraba gata adamawa abun a jere yake zaka ga kamar dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi wannan mu ji tsoron allah mu faɗi gaskiya duk abin da yake jawo wannan damuwa shine yadda fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma manomi kuma da ya wahala watanni wajen shida yana shuki yana aiki a gona ba zai ji daɗi ya ga shanu ya shiga masa gona ba ko da nashi ne shanu jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwar da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya a kwanakin nan rayuwa tana ta fuskantar mummunar barazana ta fuskoki daban-daban a najeriya kama daga masu kama mutane suna garkuwa da su domin karɓar kuɗaɗen fansa akan manyan hanyoyi ya zuwa ga fadace- faɗacen kabilanci da na addinai da kuma tashin hankalin makiyaya da manoma da ke taɓarkewa a jihohi daban-daban sannan kuma ga batun hare-haren boko haram nan ba su ƙare ba ƙarin abincin takaici game da al'amarin nan shine cewa galibin duk waɗannan abubuwan sun fi addaba arewacin najeriya fiye da sauran sassan ƙasar To yau za mu so mu fara duba tarzomar da ake ta fama da ita a tsakanin makiyaya da manoma a jihohi da dama na ita arewacin Najeriya din. Suna na Alhaji Awaji Isa shi a mai tela na dama su tafi. Shawaran da zan bayar akan makiyaya da manoma su duba tsakanin su dole zan don samu zaman lafiya. Sun shaida suna zaman lafiya yanzu mu ya hana su ba za su zanna lafiya ba. A bar ɗaukar doka a hannu kowa ya yi maka kashi za ka ɗauki doka a hannu ba za a samu zaman lafiya ba. shine shawarar da zan bayar makiyaya da manoma abu daya ne don makiyaya ba zai rabu da manoma ba manoma ba zai rabu da makiyaya ba dole a samu zaman lafiya tsakanin su sun jima suna wuri da yanzu mi yasa su duba mi ya hada su su duba mi ne yasa yanzu ba za su zanna lafiya ba To dangane da wani al'amari ne wakilinmu Ibrahim Abdulaziz wata yake yola a jihar Adama shirya mana shirin yau dangane da wannan al'amari na makiyaya da manoma ita adamawa tana ɗaya daga jihohin da wannan abin yake damuwa sau da haka ibrahim bismillah jama'a barkanmu da warhaka barkanmu kuma da safiya da ma kuma sake saduwa a wani sabon shirin na tsaka yau ma dai ba babban yaya ba ne wato ali mustapha sokoto a karamin direba ne shi zai ja akalar wannan shirin kuma kai tsaye daga yola fadar jihar adama maimakon washington dc cibiyar gudanar da shirin kamar dai da aka sani ne cikin kwanakin nan najeriya baya ga matsalar rikicin boko haram da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa yanzu haka wata matsalar da ke ma damun 'yan kasar ko ita ce ta tashi tashi hankula da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma da sautari ka rikide ya koma na kabilanci ko kuma addini na ba na mako shine irin tashin hankalin da ya auku a jihohin benue taraba nasara kudancin kaduna da kuma wanda fi munana na jihar adamawa kuma don duba inda ma matsalar take yau fa mun gaito masu ruwa da tsaki kama daga shugabannin fulani makiyaya da kuma na al'umma musamman ma a yankin nanuman, inda aka samu asa rayuka ciki da na ƙananan yara da kuma mata lamarin da ya kai mataimakin shugaban ƙasar da ma wasu kusoshin gwamnati ke ziyarar gani da ido sau tari dai akan zargi juna wanda hakan ya sa mu gaito shi alhaji mafin umar dan buram wanda ma ke zama shine mataimakin shugaban kungiyar meti allah a najeriya mai kula da jonin arewa maso gabas da kuma honorable sam zadok wanda tsawon kwamishina ne a jihar adamawa kuma ɗaya daga cikin shugabannin al'umman bacema bayan dai su waɗanda za a fafata da su haka nan kuma akwai 'yan kallo wato daga ɓangarorin biyu wanda su ma za su tofa albarkacin bakin su da zaran dai mun kammala wannan fafatawa to amma fa kafin mu ce komai bari mu je wannan matasha daga bakin gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrila kan abubuwan da suka faru ko ma suke faruwa a yankin nanuman? numan maganar numan nan yana damu na kore da gaske kuma ba zai yiwu kullum ana yin eh, abu eh, ba a kama mutane da suka yi laifi a hukunta su rashin kama mutane nan shi ya sa kullum aka yi eh, sai ga abin da ya faru sai a dinga yi mutum ne zai je kashe mutum amma ba za a iya kama mutane da suka yi wannan ba su ya sa gobe kuma wani zai ce ai ba wani abu ni ma zan je in yi ramako to yanzu shine muka sa hankalin mu mu tabbata cewa ana bincike yanzu na je na ga aiji an tura daga Abuja ana keke wannan karon wallahi na rantsa baka duk mutumin da aka same shi da hannu wallahi za mu kama shi ko shi waye ne eh, ba daidai bane eh, Allah ya hada mu ya kasance kuma mu zauna ba za mu fahimci juna ba to ni wannan gwamnati yanzu mm. ba zan yarda ba dole ne a kama wanda suka yi wannan abu domin mai domin a hukunta su Alhaji Mafindi barkamu honorable barkamu da raka na gode ya gajiya lafiya lo wani ce min honorable bagobiri ne nace a ah, ko bagobiri ne to ko me ka zo ka fada <laughs> to ba da ba to kun je. kamar yadda muka ce manufa shine mu dubo tushe waɗannan matsaloli da abin da ke jawo su da cutar da ma yadda za a samu maganin wannan cuta yanzu zan je ga su bakin namu um, bari na soma dai da in soma da honorable ne ko in soma da mafindi ina son ku zaba amina ne ba zan zaba ba to honorable ya ce in soma da mafindi eh. a mafindi na farko tukuna cikin kwanakin nan an samu matsaloli dama eh, na tashin hankali tsakanin makiyaya da kuma noma hmm. a ka na shugaban kungiyar nan ta meti Allah wani shiya na farko dai ya kuka ji da wannan tashin hankula kawai sai mu ce lillahi wa inna ilaihi raji'un bismillahir rahmanir rahim abin da ya faru da tsakanin manoma da makiya a jihohin Benue Plateau Taraba wannan abu da adama wannan abu ya tasar mana da hankali matuka ya girgiza mu ya kada mu dalili kuwa shine sana'an nan na noma da kiwo ba a kanmu aka fara ba tun farkon zamanin annabi adam akan 'ya'yan shi aka fara ana nan ana tafiya har zuwa yanzu amma wannan tsaro na ta da yaki a yaki mutane ba kakkautawa a 'yan shekarun nan biyu uku ne suka zo Tun kamin zuwan gwamnatin buhari ana faɗa tsakanin manoma makiyaya a ƙasar nan gaba ɗaya amma ba inda abun ya taɓa yin muni kamar coordinated attacks kamar haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kamar na yanzu. A ban fahimce ka ba ka ci haɗin kai da haɗin gwiwa na wa kenan. Na sauran al'umma akan Fulani. zaka ji yau an yi Benue gobe nasara jibi ga ta adamawa abun a jere yake zaka ga kamar dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi eh, wani batu idan wato so tare dan ban so muke amfani da da aka ce makiyayi hmm. ana tunanin shine kan cewa da mai kiwon akuya da kare da alade da kwadun makiyayi dan kana eh, kiwo eh. to amma wani lokaci sai sai ka ji kaman ana danganta ga wani abu ne ban so muke amfani da wannan shi dai makiyayi makiyayi ne makiyayi da manomi nake magana amma kuma a yanzu salon abin da ya fito yawanci akasarin fadace-fadace da ake ba na makiyaye da manomi ba ne fadan makiyaye da manomi yana tashi daga barnan gona ne Ba bada to za mu dawo honorable sam sada kaji shimfiɗin da ya mana na farko dai da abin tambaye ka ne ya kake ji tukuni da waɗannan tashi-tashi hankula da ke faruwa kuma ma hata a yankin ka ya faru mm, to na ji bayanin da shi alhaji mafin da ya yi a gaskiya ina magana madadin inda na fito mm. garin numan mun jima muna zama da hausa fulani don a can mun hausa da fulani sun haɗa kai ana kira hausa fulani ko a siyasance haka muke bi da su mun yi zama mai kyau a kowane fanni tun daga iyayenmu an haife mu mun tashi mun sami zama mai kyau har a siyasance domin zama mai kyau da muke yi da su akwai ward guda biyun da ana iya zaben su kansila sabon fegi da ward 3 ward 3 ma ya zauna kaman na hausa fulani ne sabon fegi ward ne ana dan eh, jujjuya in an gama zaɓe muna ba hausa fulani appointment na supervisory councilor a cikin zaɓuɓɓuka muna ba hausa fulani eh, mukamin wato vice chairman na local government council yawa mataimakin eh, karaman hukumar numa mun sha bayarwa har shekarun bayan da suka shige hausa fulani ya rike mukamin chairman na numa local government inda ba mu son zaman lafiya ba za mu ba hausa fulani wannan zarafi a kasan mu. an waye gari ma appointment a state har da federal hausa fulani na numan suna samu ba taba ji mun fita ko mun yi magana mun ce bai kamata don muna ga kamar mutane ne waɗanda mun zauna da iyayensu an zo haife su muna tare kuma a dokan najeriya sun zama eh, mutane ne na kasan mu. so ba za mu yi zanga-zanga mu ce don mai an ba su duk da wani zaman lafiya kamar yadda ka faɗa an samu zaman lafiya sai kwatsam sai ga wani tashin hankali wanda kuma tsakanin waɗannan al'ummu da a baya suna zaune tare. to gaskiya duk ɗan najeriya ya san cewa matsalar da ya faru a numan ba numan ya soma faruwa ba ya soma gurare kasace daban-daban a najeriya muna ji muna gani gwamnati ba ta yi komai ba tana masowa har ta maso ta iso ka san ma muna da sane cewa abin da yake faru shine in fulani ya shigo ya shigar da kayan ka gona yana so karka masa magana in ka masa magana fada ya tashi musamman ma ya tara kan cewa kai ne kai kaɗai a gona wannan mu ji tsoron allah mu faɗi gaskiya duk abin da yake ja wannan damuwa shine yadda fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma manomi kuma da ya wahala watanni wajen shida yana shuki yana aiki a gona ba zai ji daɗi ga shanu ya shiga masa gona ba ko da nashi ne shanu to abin da ya jawo problem da muke cikin na matsalar nan shine yadda aka soma abin a nan gire local government har zuwa cikin damsa fulani sun kawo shanu in magana ya tashi sai su yi kisa mun ji batun kisan da aka yi a gefen su wannan mu kwa'i ne duka jam kadamin duka dai kauyukan gire da damsan nan a farko duka mun zauna mun kalli kayakin mun ce bari gwamnati ta shigo ba taba an ji cewa bace ma sun fita sun yi ramako ba to a gaishe ku to jama'a za mu tsaya a nan sai allah kai mu mako mai zuwa mu dawo mu ci gaba inda za mu dora a inda muka tsaya musamman za mu so mu ji rawar gwamnatoci a cikin wannan al'amari din muna da gode wasu bakin namu alhaji martin da dan buram da malam sam zadok da kuma musamman shi wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya shirya mana muhawara din kuma madadin su duka ne aliyu mustapha sakwata a washington a huta lafiya to ma da wannan ne kuma za mu kawo shirin namu a ƙarshe labarai amma wannan karo a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a dokar sake buɗe gwamnati da ke kawo karshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati biyu bayan ta kaddama babbancin ra'ayin siyasa kan batun shige da fice. Da yammacin jiya Litinin ne 'yan majalisun wakilai suka kaɗa ƙuri'a don amincewa da ƙudurin da majalisar dattawa ta amince. Shi dai wannan ƙuduri na wucin gari da aka cimma shi zai bai wa gwamnati kuɗaɗen da za ta ci gaba da harkoki gudanar da harkokinta har zuwa ranar takwas ga watan Fabrairu. da fatan cewa majalisa ta cimma yarjejeniyar kasafin kuɗin da ba na wucin gadi ba. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan faifan makamashin hasken rana da injinan wanki da ake shigo da su Amurka da zammar kare kamfanonin Amurka. Ofishin kula da harkokin cinikayya na Amurka ne ya bai wa shugaban shawarar kan saka harajin. Kamar yadda ofishin mai zaman kansa da ke kula da harkokin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce ya gano cewa shigo da irin waɗannan kayayyaki na kawo cikas ko lahani ga kayayyakin da ake kerawa a cikin gida trump dai ya sha alwashin yin tsayawa kan cana da sauran kasashen da ke kera kayayyakin da yake cewa suna kwarar kamfanonin amurka hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekara ta 2015 ta sudan ta kudu na neman duk ɓangarorin da ta shafa a ƙasar su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sa wa hannu a watan da ya gabata a wata sanarwa da hukumar jmec ta fitar jiya litinin shugaban hukumar festus mawayes ya nuna alamun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnati da kungiyar 'yan awari da zumar samar da zaman lafiya a kasar da rikicin siyasa na kabilanci ya sanadiyar raba mutane miliyan hudu daga gidajensu tun watan disamba shekara ta 2013 jiya litinin ne mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce amurka za ta mayar da ofishin jakadancinta na isra'ila birnin kudus zuwa ƙarshen shekara ta 2019 da yake jawabi gaban 'yan majalisun isra'ila a birnin kudus pence ya ce cikin 'yan makonnin nan masu zuwa gwamnati za ta ci gaba da shirinta na buɗe ofishin jakadancin amurka a birnin kudus kuma za a buɗe ofishin ne kafin ƙarshen shekara mai zuwa ya ci gaba da cewa birnin Kudus shine babban birnin Isra'ila kamar yadda shugaba Trump ya umarci ma'aikata harkokin wajen Amurka ta fara shirye-shiryen mayar da ofishin jakadancin daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Shugaban Donald Trump ya juya manufofin Amurka na shekara da shekaru baya da ya ce birnin Kudus shine babban birnin Isra'ila kuma ya sha wato ya sa ɗauki ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv. to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai can an jima da hantsi karfe takwas agogon najeriya bakwai agogon ghana za a ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye da ma sakonni da kuma sarare kuke aiko mana yanzu a madadin baki ɗin ma'aikatan sashen wasu na muryar amurka musamman ma sarfila hashim gumel da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar wato jimmy cook baba ya ko makeri ne ke sallama da ku sai mun haɗu da hantsi.